الرحمن على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تكون لتافي المصباح المنير منفارة إيه za mu tashi ayan da malam yake cewa ihdinas siratal mustaqim aya ta hudu kenan a cikin suratul fatiha malam yace sirru ta'khirud du'a ba'da alhamdu wal wasl sirrin da yasa aka jinkirta addu'a bayan an yabi mahalicci da siffanta shi da siffofi nagari don an ce ni ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici kaga wannan addu'a ne to me ya sanya aka jinkirta addu'a a suratul fatiha sai da kammala yaban Allah subhanahu wata'ala aka siffanta shi da siffofi wato manya-manya kamar su ar-rahmanir rahim sai malin yace laqad taqaddama as-sana'u 'ala al-mas'uli tabaaraka wa ta'ala an gabatar da yabo ga al-mas'uli wannan wanda ake tambaya Shi ne Allah subhanahu ɗin na saba an yu'aqqaba bi suali <coughs> sai zama bayan yaban ne aka datar da yin tambaya da roƙo kama kala kama yadda Allah ya ce um, kama yadda manzo Allah sallallahu ya fadi a wani hadisi hadisul qudsi inda Allah ya ce fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sala kaga sai zan yayi daidai ya yi daidai a bi yabo da siffanta Allah subhanahu ta'ala da siffofi na kwarai da addu'o'i dama an ce fatihan Allah ce na wani rabi rabi kuma na bawana ne abinda bawana ya roƙa na ba bashi wa hadha akmalu ahwali sa'ili wannan shi shine mafi cikan ɗabi'a mai roƙo. wato idan yabo ya zo sai roƙo ya biyo baya to wannan roƙon ya fi zama roko nagartacce an yamdaha mas'ulahu thumma yas'alu hajatahu mutun ya yabi wanda zai roka abun roka sannan sai rokon ya biyo baya wa hajatu ikhwanihi almu'minin sannan ya gwama da rokon roƙa ma mu'mine ƴan uwansa da mutumin kirki kullun yana son alheri ya shafe shi ne da shi da ƴan uwansa bi kaulihi da ta inda mutun yace ihdinas siratal mustaqim لأنه أنجه للحاجة وأنجع للإجابة لأنه أنجه للحاجة دنيا في بعد أمباني وجن إسد بقاته وأنجع كما يافي جاو للإجابة كأمساوة إن أكا قوام هكذا إن أكا يبو سنن أكا يروكو آتو أي يافي ولهذا أرشد الله إليك شيسا يا الله ينوني زواج ونه لأنه أكمل دنشي يفيه وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل wani lokaci kuma roƙo wato yakan zo ne ta hanyar ba da labarin mutum na cikin wata bukata yana cikin wani hali wahatu ya jihi da kuma buƙatarsa a wannan halin kama ƙala musa alaihissalam kamar yadda alabi musa ya ce rabbi inni lima an zalta ilayya min khairin faƙir ya mahalicci na duk abin da ka bani a wannan matsayi na alheri to ina da bukatar shi ya bar abin ofin bai ma faɗi wani abu ne yake nema ba faƙir mabukaci ne saboda nan musa alaihi salam bayan ya gudu daga misra ya yi watanni na tafiya ba ma ya samun abinci sai ganyen itace da ciyawa yake ci ya zo gari ya ga jama'a kuma jama'an garin ba su san shi ba su saba da shi ba sun ga shi na kallon mutane amma ya koma tushen bishiya ya kwanta yana nan farfashi ga yunwa na na tsatsagan shi ga wahala ga shi ya ga mutane amma bai san ta ina zai fara ba sai ya bar ma Allah abun a buɗe ce ya Allah duk abin da aka bani a wannan gaba to ina da bukatar shi kaga ya faɗi halinsa sa ne wa qad yataqaddamuhu ma azalika wasful mas'ul wato wani lokaci kuma kafin roƙon akan bayyana siffan wanda ya roƙon ka kauli zinnun kamar yadda ma'abocin kifi zinnun annun shine irin babban kifin na wanda ke iya haɗe mutum ce ake ce nun yace la ilaha illa an anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wato babu abin bauta bisa cancanta sai kai sarki ya tabbata gare ka lallai ne ina cikin azzalimai faɗin wannan kaɗai roko ne kaga wani lokaci roko yana zuwa ta hanyar ba da labari ne da halin da mutum yake ciki <coughs> wa ya kunu bi mujarradi sana kai wani lokaci ma roko kawai yaban za a yi sai a shiru ba a faɗi komai ba amma kuma yana nuna roko ne kana bukatar tallafi ne ka kulli sha'ir kamar da wani mai baiti yake cewa a azkuru hajjati am karkafa ne haya'uka inna shi matakal haya'u إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء أذكر هاجتي شن زن أنبتي بكاتوناني عم haya'uka karkafani ko ku kunyanka da kwarjininka kawai ya wadatar da ni inna shi matakal haya'u saboda kai kunya ɗabi'anka ne saboda ba a samu wani annabi ba wanda kunya bata cika shi ba rashin kunya hasara ne wato shin zan ambaci bukatu ne na ne kuku kunyanka ya wadatar da ni saboda <coughs> kai karan kanka kunya ɗabi'anka ce na tun da kai mai kunya ne in bibiye ka da kunya ke ne iza a suna alaikal mar'u yauman wato idan aka samu wani ne mutum guda yabanka ya mamaye harshensa kafahu sana'u in ka ce kafahu sai ka dauko a sana'u na can karshen baitin kafahu sana'u wannan yaban ya wadatar da shi min ta'arrubihi daga maka filla fillan bayanin abin da yake roko wato tsuran yaban kadai ya wadatar ba sai kuma tsaye na bayanin yana da bukatar matsalan kaza da kaza da kaza da kaza ba wannan da mai littafi ya shi shimfiɗa ne mai sanya addu'a ta zo a baya kafin ai yabo ya zo a farko sannan roko ya zo daga baya sai nuna mana shi ne mafi cikan ɗabi'a mai roko. kuma Allah su wani alama baya so a roƙe shi da tsuran addu'a kawai roƙo Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza maza lama ba ka yi ba sai ya ambaci wasu sunaye manya-manya ya razzaku ya fattafu ya kaza ya kaza sannan ya faɗi roƙon shi da yake ma Allah subhanahu wataala ma'anar hidaya ma'anar shiriya <coughs> an ce shiriya ake nema ita hidaya alhidayatu huna al-irshad wa tawfiq wato shiriya wanda ake magana a nan a ihdinas siratal mustaqim wato al shi shine sa mutum a hanya wa tawfiq kuma ya dace domin za a iya sa mutum a hanya kuma bai dace ba za a iya sa ka a hanyar wuri amma mutum ya zai kasa wurin ai ko da a rayuwa ce za a iya cewa an kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza a ƙarshe ana sa ran ka samu kaza to ƙarkenta gashi an sa ka a hanyar daidai amma dacewan haskai haƙuri ka samu kazan sai gagara to amma ita wannan ana neman a sanya mutum a hanyar daidan ne bayan an sanya shi a hanyar daidan kuma a nasara ya dace Waƙar ta'adda al-hidayatu bi wurin hidaya kalman shari'a ta samar da maf'ulin bihi da kanta domin a akwai fi'ili guda 16 wannan fi'ilolin guda 16 su idan suka samu maf'ulin bihi suka yi mushi nasaba har guda biyu hidaya tana ciki wani lokaci takan ba maf'ulin wasali sama da kanta wani lokaci kuma da harful jarri wannan shi ne dan shiga ciki da yake wannan larabci ne gonan ku ne <coughs> kama kala huna kamar yadda Allah ya ce ihdinas sirata almustaqim anan wurin hidaya ta samar da mafulai guda biyu mafulin biyu guda biyu ta musu nasaba kuma da kanta babu harful jarri fa tadammana ma'ana alhinna aw wafikna aw ruzquna aw a'tina saboda haka ta tattaro dukkan nau'o'in shari'a ko ta hanyar ilhama wani lokaci mutum ba wazi ake mishi ba haka kawai sai kai mamaki ka ga mutum ya gyaru ilhama Allah ne ya sa mu ya damfara a zuciyar shi to Allah ka shirye da mu shirya ta irin wannan hanya ɗaya kenan awo fikna ko kuma ka sa mu dace lokacin da aka yi mana wa'azi aka yi mana nasiha ko muka karanta muka gane kawai shi kenan sai mutum ya zan ya to duk ta tattaro wannan awar zukuna ko kuma ka yi mana kyautan arzikin shirya Au atina ko kuma ka bamu shirya. duk dai wata hanya da ake bi a samu shiriya to in kalman hidaya ta yi ta'adda ta samu maf'ulin bihi da kanta to ya tattaro shi shi amfanin sanin sirrin ka'ida larabci wani lokaci idan ga kalma a wuri kaza to tana da ma'anan kaza ne in kuma ta zo da siffa iri kaza to ma'ananta ba haka yake ba kamar yadda muka yi bayani a wancan mako kamar yadda Allah ya ce wahadainahu najdain muka shirye da shi hanyoyi guda biyu nan wurin ita ma hidaya sai ta ta'addada kanta ai bayyana kul khaira wa sharra muke yi mishi bayanin ga alheri ga sharri <coughs> wa qad ta'adda ila kuma ita hidayar nan takan samu ne da harfin jarri na ila kaulihi ta'ala kamar inda Allah ya ce istabahu wa hadahu sai aka ce ila siratin mustaqim wato ta samu maf'ulin bihi guda biyu amma da harfin jarri na ila fahduhum ila siratul jahim na maga ila ce <coughs> ta addaga mafuule guda biyu to idan ya zama hidaya ta samu mafuule guda biyu da harful jarri to amma ananta ya dan bambanta da ta samu mafuule guda biyu da kanta in ta samu da harful jarri kuma harful jarrin ya zama ila ne shine malam yace wallahi bi ma'anar, Irshadu, wa dilala to anan wurin yana da ma'anar sa mutum hanya ne kawai an sa mutum a hanya ne kawai ko kile kai gagaci ko ba kai gagaci ai za ka iya sa mutum a hanya amma dole bane ya samu abin da yake so za ka yi bakin kokarin ka kuma kila da shawara da dukiya da kaza da kaza da kaza ka dage safe rana dare da me ka sashi akan wata hanya kana fatan ya kai gagaci nan gaba to ba dole bane ya kai idan kai amfani da kalmar hidaya ka yi amfani da kalmar hidaya ya samu mafu'ulai guda biyu da ila وذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كمان عند الله يتي منزون سنما كي دنا كنا شيره واسي أكتي إلى wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai saka hanya ne kawai in Allah ya sa kai nasara to ne daga Allah ne in ba kai nasara ba shikenan waqad ta'adda billahi wani lokaci kuma maf'ul hidayah takan samu maf'ulai guda biyu ne da harful jarri amma lamun ka qaulihi ahlul janna kaman zance shi da da ce mu yan aljanna alhamdulillahi lazi hadana li alhamdulillahi lazi hadana li dukkan yabo ya tabbata ga Allah wannan wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan tafarki ai faqana li hadha waj'alana lahu ahlan ya sa muka dace to anan wurin kenan zaka iya gane abin cikin sauki ita kalman hidaya shirya ce idan ta samu mafulin bihi da kanta to ta fi tattaro abubuwa masu yawa ta tattaro abu guda biyu ne ko manya abu na farko ta sa hanyar kana roƙo a saka a hanyar na biyu kuma ka dace tana nuna za a saka a hanya in an karɓa kuma za ka dace shine ihidina in te idan hidaya ce ta addata samu ƙolin biyu da kanta amma idan ta samu da harfin jarri ila to kuma shi ne an sa ka akan hanya ne ba dole ba ne ka dace in kuma ta samu hukulin bihi da lamun to za ka dace ko da ta wata hanya ce ko da hanyar ba ita ce hanyar ba to amma sai ka kai wurin an gane wannan ko ko da ba nan ne hanyar ai aka samu wani lokaci <coughs> <coughs> ka ga wani lokaci ba hanyar kake ba hanyar bane amma ko mutum ya dace mura ne wallahi hana ni ko visa na tashi kar to ma'anar siratul mustaqim wa amma siratul mustaqim fa qala al imam abu ja'far ibn jarir abu ja'far ibn jarir yace ajma'atil umma al umma sun hadu min ahli ta'wili masu fassara alqur'ani jami'an baki ɗaya. ala anna siratal mustaqim huwa at-tariqul in an ce siratal mustaqim ita ce shirya hanya da take tangaran kara kara hanya ce lafiyayya kamar yanzu a ce an sari daji an gyara shi mun haka dranet an sa komi an an ciku an sa kwalta kila an sa irin motar nan ma da take share hanyar ta wanke shi tas ka kon fitullu ko dare hanyar fitullu ga tanan dodar ita ce a tariqu al-wadih allazi la ujaja shi wanda babu karkata a cikin shi wadhalika fi lugati jami'il arab wannan ko duk larabawa haka suke faɗa duk wani balarabin yace siratul mustaqim yana nufin hanya da take tangaran ba ta da wata illa ومن ذلك قول جرير ابن al-khatafi. ciki akwai maganar jarir ibn atiyya al-khatafi yace amirul mu'minina ala siratin idza wajjal mawarid mustaqimi shi amirul mu'minina yana kan hanya ne madaidaiciya alasirani yana kan hanya ne lafiyayya idza wajjal mawarid in magangara ya kauce mustaqimi sai dawo da shi kan daidai wato in ana tafiya ma aka kauce sai dawo da mutum hanya amirul mu'minina wato aikin da yake yi kenan wannan kalma ne yabo don ya nuna maka a larabci ba wani bularmin da yake fassara salatul mustaqim ba hanya madaidaiciya ba kala wa shawahidu ala zalika aktharu min an tuhsar shaida akan cewa siratul mustaqim ita ce hanya tangaran <coughs> banda wannan shaidan da aka kawo na baitin sama na jarir to ba zai kirgu ba ma duk abu yatin da ka kawo haka zaka same su Kala, yace thumma tasta'iru al-arabu as-sirata laraba sukan al-kalman sirat wa tasta'milu fi kulli qawlin wa amalin akan duk wani Kawul wani zance wa amalin ko wani aiki to ta kan ari wannan kalmar sai amfani da shi amma asalin shi ba yana magana ne akan zance ko aiki ba a ita karan kanta hanyar ake magana ba wani abu hanya sunanta hanya ai hanyar kadai ita ake magana to amma akan ari ta sa aiki ko zance usifa bil istiqam aw iji aw wijajin wato matukar ana neman a samu istiqama a tsayu a yi maganan don a tsayu ko kuma an karkace don a gyaru fata sifu almustaqim bi istiqamatihi wal mu'awwij bi jajihi wato sai a siffanta wannan kalman ko aikin wato da a daidaita shi a tsaye da shi ko kuma wanda ya karkace a mikar da shi wal muradu bihi al islam to me ake nufi da siratul mustaqim shine al islam wato wasu ayoyin da yawa Allah yakan kawo hukunce hukunce sai ce hadha siratul mustaqim in kara karatu al qur'ani sai kawo dokoki sai ki to haza siratul mustaqim to duk inda kaga an kawo su dokoki ko wani shirya an ce haza siratul mustaqim to waɗannan dokokin su kake nema Allah ta mike ka tsayu <coughs> A kansu rawa al ahmad fi musnadihi an Wasu bin sam'an ar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah yace <coughs> daraba Allah masalan Allah ya buga misalin siratan mustaqiman ya ce ya buga misalin wata hanya daidaitatta wa ala jambatayya siratu surani a gefen hanyar sai aka yi mata katanga guda biyu hanya ce ga lafiyayya gyararra amma gefen ta kuma an yi mata katanga guda biyu wa ala babu sirati da'in na yi tsallake ne eh, fihi ma abuwabun mufataha amma kuma wannan garin da aka yi shi hagu da dama na titin akwai kofofi kofofi kofofi kofofi ga hanya dudar jarara ba rami ba komi ga fitilu sun haskata amma kuma nan da nan akwai an yi mata katanga da aka katanga kuma ba kowane katanga sai aka yi mai kofa <coughs> aka mai kofa ne fihi ma wannan katangan da wannan katangan akwai abuwabun mufattaha wal abuwab akan kofofin suturun murha. sutur murkha akwai labululuwa labule an sassaki ga labule yana kadawa in ya dan bude kadan zaka hango abin da ke can kofa ce da labulanta wa ala babis sirati da'in a kofan da zaka shiga hanyan akwai da'in akwai mai kira ya kuli na cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane udkhulis sirata jami'an wala ta'wajju ya ku mutane ku bi hanyar ne dodar kada ku karkace wannan hanya ita za a bi in kun kalle ta ga yana an yi katanga amma katangan an yi mishi kofofi kofan kada wani ya buɗe wannan kofan ya ce zai shiga kofan ma a buɗe take labule ne kawai ba wai wata kofa ce wadda ta samu buɗi ba labule ne kawai ina cewa kada ku shiga waɗannan labululuwa kada ku buɗe waɗannan wurare an gane ko wala ta'awaju wa da'in yad'u min fawqi sirat ga kuma wani mai kiran yana kiran shi kuma yana kan hanyar ne <coughs> saman hanyar فإذا أراد الإنسان أن يفتح min من تلك الأبواب in wani ya riga ya kamo hanya tun da shi wata yana kofa ne yana ba kofa ne in ka riga ka shigo ka gaba yana tare da kai bane a cikin kan hanyar kana tafiya to amma akan hanyar kuma to akwai wani mai kiran masu kiran biyu ne <coughs> to in ka nemi kana cikin tafiya kana cikin tafiya sai ka nemi ka bude labulan naka ga me ke cikin nan ko ka bude labulan ka ga me ke cikin nan sai wanda ke kiran akan hanyar sai ya ce wai haka kai canka la taftahu fa innahu in fatatahu taliju taliju kada ka bude in ka bude to zai zamar da kai zaka wuce ciki to fasiratu al-islam sai manzo Allah ya fasara wannan yanayin wannan situation din wannan hanyar daga daga katangan da kofofin da labulan yace hanyar ita ce al-islam ita ce musulunci in an ce musulunci shine al-islamu lillahi bitawhid wal inqiyad lahu bi ta'ati wal khulus min ash-shirk wato musulunci shi ita ce wannan hanya kenan da ake cewa a hidinar siratul mustaqim ka shiryar da mu hanya daidai ta musulunci wasurani hududullah wannan katangan guda biyu hududullah iyakoki ne na Allah maharimuhu abinda baya so ne hudud ne iyakoki ne na Allah wal abwabul mufattaha maharimuhu wannan kofofin da aka bude in mutun ya bude ya shiga to in bin da ya haramta ne mutun zai fada ya tsallaka iyaka wa zalika da'i ala ra'si sirati kitabullah wannan mai kiran akan hanya akan hanya in ka zo zaka shiga hanya a bakin kofa kenan to kitabullahi alqur'ani kenan da'imin fawqa sirat wa'idun wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin wannan kuma wanda ke wa'azi akan hanyan to tsawatarwar mahalicci ne wanda Allah ya aje a zuciyar kowane dan adam wanda shi ake ake mutun ilhama ya aiki mai kyau ko mara kyau an gane ko kenan <coughs> mutum shi karan kanshi yana da remote inda yake jujjuya shi wani remote din yakan taimaka min in Allah ya taimake shi sa mai ilhama sai wani zuciya ta juya shi sai ya gyaru ya tsayu akan hanya madaidaiciya sai mu bar wannan dogo fakaram ah, na so mu kai karshen ayan kwara ɗaya ɗaya kamar yadda muka saba yi ira in mun zo abin nan sai mu samu mu abin nan sai mu karisa shi sai mu hada da ɗaya ayan insha Allah سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله